Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu dubi irin tanadin da aka yi wa ranar ƙanjamo ta bana a Najeriya kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. da sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin ɗaya ga watan disamban kowace shekara rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin jama'a ga ja'ibar muguwar cutar nan mai karya garkuwar jiki ta ƙanjamau da kuma nazarin irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta. Malama Maimuna Yakubu ita ce daraktar hukumar yaƙi da ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice ta yi wa wakilin sashen hausa nasiru elhikaya bayanin irin tanadin da suka yi wa ranar kanjamau ta bana a tafiyar dai da muka zo har yanzu dai mun samu nasarar samun mutane su fito masu ce suna da wannan cutar amma kuma abin da yake hana su fitowa a lakulla halin shine kyamar da ake musu saboda haka muka yi hubasa aka samu bil da aka kai ita house of assembly suka yarda da cewa za a yi doka ta hana kyamatan wa'annan mutanen to a wannan rana yau da muka fito muna ta fahimtar da mutane cewa cuta ce wacce ike za a iya kama ta kuma za a iya rayuwa da ita kuma a daina kyamantan wa'annan mutane duk wanda aka samu da wani cuta abinda za a kawai a taimaka musu ta yadda za su yi rayuwa ingantacciya kyamar da ake musu shi ke hana su fitowa kuma idan musu fito din ba za su iya yada wannan cutar hajji amin muna shin wannan kudurin doka da kuka tura majalisa wani hukunci take so a ɗauka na kare waɗannan mutane masu ɗauke da cutar nan eh to a cikin wannan ƙudurin da muka aika wato hukuncin shine yadda ita gwamnati za ta tabbatar cewa mai wannan cutar ba a ci mishi eh, ya sami da mutunci tashi kamar ala alakul hannun sai mun gani cewa wurin ɗaukan aiki ma idan aka yi bincike ta lafiya an ga mutum yana cuta sai a kore shi ko a kore shi ko kuma a ki ɗaukan shi aiki kuma wani sa'in sai ga idan mace ta je asibiti tana da wannan cuta sai ga su kansu masu ba da taimako na lafiya sun kyamance ta har mutu saboda haka wannan ƙudurin ya sa dai a zama cewa doka ne na ƙasa cewa idan aka samu mutum yana da wannan cutar in yana aiki ba za a sallame shi ba saboda yana da wannan cutar in ya je neman aiki ba za a ɗauka shi ba saboda yana da wannan cutar in ya je neman taimako ko na lafiya ko wani abu ba za a ba shi ba saboda yana wannan cutar kuma ita gwamnati ita kanta ce za ta sa su justice su ga cewa me za a wani hukunci za a wallafar kan wannan mutumin kamar yadda muka tafi kafin a yi wannan eh, dokar sai da muka tafi wasu kasashe muka gaya suke yi to a nan suna da irin kotun tafi da gidanka wanda yake idan an samu mutane da wannan eh, matsalar za a ba ita kotu ita kotu ta hukunta waɗanda suka yi eh, wannan kyamantar har mutum in ya galabaita a gama har za a yi ci shi tara wannan ne kuma yanzu da yake mun samu wannan dokar sosai yanzu za mu zauna kuma da su yan wanda suke wallafar da wannan eh, dokar da mu ga yaya za a yi mu ga abubuwan da wasu kasan suke yi inda za mu yi mu kamanta a wannan kasar tamu a duk shekara da kusan wani lokacin kuna cewa an samu nasarar eh, rage yaduwar cutar mm. shin bana hakan ne an samu wannan ragi daga bara zuwa bana ko bayan haka ko akwai kiyasin yawan mutane da suke ɗauke da wannan cutar a najeriya eto eh ita wannan cutar da aka fa da ta shigo mana wannan ƙasar wato da aka yi bincike ba wai zuwa aka yi kowane gida-gida aka ɗauki jinin mutane a gwada ba wato ta yadda muka san yadda kiyasin wanda suke da wannan cutar shine mata masu ciki da suke zuwa asibiti su haihu a gurin ne muke ganin idan mace tana ciki tana juna biyu wato tana da wannan cutar lalle to mijinta yana da wannan cutar to a hakan ne dai aka samu aka kiyasta mutanen da suke da cuta kamar wajen miliyan uku da ɗari biyu saboda yawan mu a najeriya to da aka kawo wannan ah, ah, magungunan da ake sha sai mutane suka fara fitowa da mutane ba sa fitowa saboda in ka fito ma ka ce kana cutar me za a yi maka ba maganin da za ka sha sai mutane suka suka fara fitowa suna idan suna da cutar sun san cewa idan kana cutar za ka samu magani saboda inda ake kiranta da mutuwa kusa yanzu ba mutuwa kusa ba ce saboda idan kana da wannan cutar in ka samu magani ka sha iyalin kama za su iya samun magani kuma idan mace tana da juna biyu in ta samu wannan cutar dan da za ta haifa za mu iya taimaka mishi ya zama cewa bai da wannan cutar to sai mutane suka fara fitowa to a hakan dai faɗakar wanda ake gaskiya an samu rage samun wanda suke kamuwa da cutar nan bikas aka hausa suka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira da za ka ga mutane kawai suna fasikanci sakaka amma yanzu da suka san cewa akwai wata cutar da yake idan kayi za ka iya kamawa sai ka ga mutane dai suna ɗan taka tsantsan akan wannan abin kuma kawai da ake a rediyo da tv yanzu ma mun rage rediyo tv saboda ba kowa ke kallon wannan ba yanzu mun koma ita karkara kanta inda za mu yi aiki da muke aiki muke ba wa ƙungiyoyi masu zaman kansu dan tallafin da za su yi faɗakar da mutane a karkara za a ta drama za a zauna a tattauna da su saboda su san eh, illan wannan cutar da kuma inda za a samu mafaka saboda haka gaskiya abubuwan sun sun ragu amma kuma sai wani ƙalubalen shine kuma da yake mutane yanzu sun san cewa akwai maganin wannan cutar da mutane suka karu kuma sai kuma muka samu fiye da wanda za mu iya ba su maganin a saboda yadda muka kiyasta a lokacin da muke kiyastawa ba mu la'akarin da mutane za su fito sosai haka ba kuma ka san kowane shekara ita gwamnati za ta yi budget to sai ga cewa ɗan kuɗin da muke da shi maganin da muke da shi dole ne ba za mu iya sa kowa akan shan magani ba amma kuma mun samu na samun tallafi da ita ita kasar america da ta kawo mana pepper da kuma global fund wanda yake duk duniya suke ba wannan kuɗin shi ne suke kawo mana tallafin magungunan da muke ba mutane ita kuma gwamnatin najeriya ita ma tana kara nata amma duk da haka mun samu mutane suna fito yawan fitowa da ike dole ne mu a kamar a kasarta ta mu zauna mu yi la'akari da wannan abu mu gani za mu kara tallafin wayannan mutanen da suke kan wannan maganin saboda haka dai yanda yanda ake kama cutar da gaskiya yayi kasa ba kaman da ba saboda mutane sun san cutar tana nan kuma tana kama mutane ba kaman da ba da yake mutane aka faɗa sa ce ƙarya ne sai in mutum ya kama daga baya kuma sai ce da na sani to amma yanzu akwai faɗakarwa sosai abubuwan eh, yadda muke gani ta kan binciken da muke yi kullum kasa yake yi ba wanda suke da cutar suna da cutar ba wai <laughs> mutuwa suka yi ba amma kamatan ne ya ragu a yadda ake yanzu haka ne to a makon gobe idan allah ya kai mu malama maimuna yakubu za ta bayyana mana yadda hukumar naka za ta tunkari batun waɗanda suka kamu da cutar ta ƙanjamau amma kuma ba su san sun kamu da cutar ba. Kada kuma a mance wannan shiri na lafiya uwa jiki yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, Yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Muhammadu Lawan Umar a can Abuja, Najeriya. Yana so ne ka mishi bayani akan wai menene maganin ciwon ido glaucoma. glaucoma abin da ke ga ciwon glaucoma hajiya shine kin san akwai irin ruwa da ke cikin cikin idon mu ana ana gwada hawan kan wannan ruwan da ke cikin idon mutane to wani lokaci in hawan yayi kamar yadda muke mutum hawan jini hajiya ko eh, eh. ruwan da ke ciki don akwai ruwan in yayi yawa rigu bai yayi hawan yayi yawa da yawa a cikin ido to yakan koma din idan yayi yawa yakan sa glaucoma eh to akwai yanda abin ruwan idon yake akwai yanda yake fita yana zagaya a cikin idon dan adam da kuma jikin dan adam to wannan ruwan yanda yake to ana kiran shi pressure ne a ciki to wani lokaci domin glaucoma akwai sauran hanyoyin wani lokaci wani abu yakan same su to ruwan bai bai sai shi pressure din da ke cikin idon ko kuma hawan da ke cikin idon sai ta karuwa to shi ke a kuma To idan ruwan ya yi kaɗan kuma fa? Yawanci akwai shi yana kaɗan amma yawanci bai cika yin kaɗan ba hajiya yawanci glaucoma ɗin din yawan su kenan to. Yawanci kaɗan bai cika faruwa da yawa ba hajiya. To shi wannan abin da ake ba sai a ba mutum mutane magani akan ba mutum magani. To aka ba mutum magani yakan rage shi wannan pressure ɗin ko hawan da yake. da cikin idon ya ragu sosai to in ba a yi maganin shi illarsa shine akwai jijiya optic nerve da ke cikin idon mutum hmm. wanda ke sa mu ga abubuwa da yawa to in wannan shi pressure din ko wannan hawan yayi yawa to yana iya in ya bata ta to in ba a yi sa mutum sai mutum ya kasa gani ma sam sam sai mutum ya makance sai mutum ya makance ma to ciwo lokacin ma mutum bai makance ba to hmm. irin gani na gefe gefe wanda ake kira fare fare mutum bai iya gani an mutane suna ta gefen ka ba ka iya ganin su sosai sai ka juya Eh. likita akan ba mutum tabarin likita ne ko ko shi ba a ba da tabaro sai dai magani a yawanci magani ake shi taba shi lens din kwayan da ke sa mu fitila ke shiga wannan ba a ba mutum tabaro sai dai a sa magani kana kowane rana a cikin idon na digawa ne eh na digawa ne ake sa idon to Allah ya sawaike Amin. Ina fatan kuma shi wannan malami da sauran masu sauraron mu sun ji wannan bayani da kai mana. Na ga alamar lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba insha Allahu. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladar? Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu mai hoji da a san da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na da wani mai ke a uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na